Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarin. Kamfin ɗin fafutukar kwana shida kan musgunawar jinsi wajen mata na ci gaba da gudana za ku ji bayanin wata jami'ar polis a cikin shirin mata masu dauke da halin na kasa tun ranar asabar suke baza kolin kayansu da suka kera za ku ji bayanin wasu daga cikinsu rahoton musamman na shirin yau zai kai mu ga samun masaniya kan wata kungiya ta nere gungu cikin ciyar yame ta biyar da ke ayyukan noman lambu kan furojen turwaze. man sauraro barkamu da yau Alhamis takwas ga watan Desamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata da na 'yan mata masu fafutuka kan lamuran musgunawa vbg a ƙasar niger jiya a nan yame sun shirya wani babban taron tattaunawa bisa tsarin nan na wato kwanaki goma sha shida na fafutuka da vbg musgunawar mata da 'yan mata a ƙasar niger hawa usman ta tuntuɓi kwamishinar musamman ta polis zuwaira hassan hausaize ga fasarar bayanin nata Muna cikin bikin kwanaki goma sha shida na gwagwarmaya kan yaƙi da cin zarafi kan jinsi. Musgunawa ce da bata kamata ba. Cin zarafi da ake yi ma mutum ba a cikin ka'ida ba, ba cikin son shi ba. Wannan zalunci ne na cikin zamantakewa. Dangance da ɗaukar nauyi na irin wannan cin zarafin. Mun ba da shawarar bayyanawa tunda idan aka ci zarafinka kuma aka kyale baka bayyana ba to ka cuci kanka da kanka domin ba waɗanda aka wa damar su shiga cikin hakkinsu ya kamata da zarar hakan ta riske su to su gaggauta kai kara wuraren binciken da aka keɓe saboda wannan don ma'aikatan su kula da su don a kawo ƙarshen wannan cin zarafin a ba su su muna kira ga gwamnati na ya sa kuɗaɗe saboda masu ƙaramin hini idan an musguna musu su samu 'yan kuɗaɗen da za su badawa idan suka kai ƙara Wani baza kolin sai da kayayyaki na gudana tun ranar uku zuwa takwas ga watan Disamba a can Palais du a nan Yame. haɗakar ƙungiyar ƙasa ta masu ɗauke da halin na ce ta shirya shi inda suke nuna wa al'umma ya mai iri-iren azakar tasu sai dai masu sai da kayan masu sai da kayan wato na kukan rishin kasuwa a cewar wasu daga cikinsu musamman zainabu abdu ta firanta da su ga abin da suke faɗa. Muna ɗinki, muna yin turaren huta, sabili na ruwa, su omo da sakokin 'yan lakwal. Wajen bashe kolin nan ciniki sai hamdala. Mutane ba su nan ga zawa, da suna zawa ma ai da sauki. Ko da ba sai za su yi ba idan sun zo abin zai mana daɗi. Lalle muna fuskantar matsaloli, har dai wannan rashin cinikin. Sai mu sa kuɗi mu yi kayayyaki, amma sai su yi watanni a shi babu masu sayi. Muna yin ayyuka daban-daban. Akwai cakku, man shanu, akwai lakare, sabuni salo da sabun lekila. Muna samun ayyukan nan muna tattabawa kuma in za kaman gwari mu ma namu ayyuka idan mun ka yi su ayyukan nan muna son mu ma a zanza kuwa ana sanin wanda muka yi su kaka suke ciki kamar irin wancan fuwar na mutane daban-daban sai an zaka sai amma munan dai gaskiya ana kuwa amma ba sosai ba irin hakan can. Daga babban birnin ƙasa bari mu isa yankin dandawa A birnin Gaya, matan kungiyar Mankani mata da ke susiken shinkafa a jiya sun gabatar da sakamakon ayyukansu na shekarar bana 2022 a yayin babban taron nasu sun gai zayyana matsalolin da suke fuskanta. Wakilin mu Fadal Alu ya aiko mana bayanin shugabar haɗakar Zainabu Sarfi. Dan mu nuna ma mutane ayyukan da muka yi da kudaden da muka samu shine yasa muka kiro mutane don su zo su gani mutane ko sun zo da fifi ko da shekara muke irin wannan. In kana samun masu kawo tallafi aikin ka zai rinka tahiya daidai kenan mun samu karuwa sosai. Abokan hulɗa su suka kama muna ana samun ciniki daidai wa daida ma'aikata ne ke saye da kuma sauran 'yan gari amma ba mu samun masu sayan buhunna da yawa amma kuma idan muka yi kamar buhu 20 ɗaya bayan ɗaya mutane ke zuwa suna sai har su ƙare wani wani nan da nan ma ake sayewa wani lokaci ne kuma yana dan dadewa matsalar mu guda ita ce wannan danyar shinkafar da yan najeriya ke zuwa saye da tsada buhunna suke kai ma manoma suna zuba musu in dai ba mun yi dabarar kai ma manoman takin zamani ba to mu ba za su ajiye mana ba muna kira ga gwamnati da ya girka kasuwa a nan hakan zai sa shinkafa ba za ta kaiwa najeriya ba kuma wani ba zai je neman ta ba Daga dali muje yankin babban birnin kasuwancin Nijar, wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba a jiya da dare sun sace iyalan wani magidanci cikin garin wato ɗanmani kwamin ɗin tsibiri jihar Maraɗi. Haka zalika a garin ɗan Kano an yi awon gaba da wasu mutane biyu duk a kwamin ɗin ta tsibiri. Bari mu saurari magidancin da aka ɗauke ma iyalinsa. mace na biyu da ɗana guda da yari ya budurwa da tumakin gida ba rawata an ka ɗauka min mutum samu ni biyu kuma yan kuɗin da aggara an ka kwashe to gashi na an ɗauki mutum da kuma tumakin gida duk an kore tumakin nan sun kai arba'in da sahi jinan ma gina take da misali misalin sha biyu sun ka zaka ga ashirin yaran garin na tantan kama sun ka kira ikon an ka kira sun ka kai an ka a zaka ba to mota ina amma don Allah samu ko mota guda a samu ga dalilin an da su tun da an kai har yanzu ma haka wasu ba su zaka ba to ba sai da suke ciki ba sun shiga daji ba ka minti biyar sai ka shiga da bakin garin mu zuwa kusa iyaka to sun da sun kasa kunciya kwana nan da aka kare ba har bi sun ka cikin guda guda an ka tadda musu guda sun ka gaurji na an ka harban abin ya fada da jina ni ni kesa ne katanga wancan warko ni kai kote sai an ka kwana goma sha hudu an ka ci na ci sai biya miliyan guda A wani fannin kuma kwamitin ƙasa mai kula da tattarawa da sa ido ga makaman da ake ɗauke da su ba kan ƙa'ida ba a ranar talata ya gudanar da wayar da kai bisa albarusai masu tarwatsewa da sauran abubuwan yaƙi gundumar hilinge na iyaka da ƙasar mali inda rashin kwanciyar hankali ya ta'azzara wakilinmu asuman amadu ya aiko muna bayanin almansur muhammad mamba na wannan kwamitin ga fasarar bayanin nasa. rigakafi na cikin harkar tsaro wani lokaci shine mafi kyau na tsaro idan aka samu zarafin wadda kan al'umma game da waɗannan abubuwa masu fashewa da ake kagowa bisa ga haɗarinsu to hakika ana iya rigakafin wasu haɗura a yau tare da matsalar tsaro a yankin sahel inda muke da makiya zaman lafiya a wasu wurare da suke amfani da waɗannan nakiyoyi da suke turbuɗewa cikin ƙasa suna yi wa jami'an tsaro tarko da ma kuma al'umma yana da muhimmanci hakika a wadda kan al'umma game da dubaru daban-daban na zama gamba na waɗannan makiya zaman lafiya domin a ɗauki halayya mai kyau ta rigakafi. Bisa wata doka ta ranar bakwai ga watan Desamba shugaban gundumar Ayeru ya kafa dokar hana fita daga karfe takwas na dare har zuwa karfe biyar na asuba. A tsakanin wannan lokacin an yi hani ga duka ababen hawa masu inji zirganiya a cikin garin da kuma garuruwan kewaye. Wannan hanin bai shafi motocin jami'an tsaro ba da su kansu jami'an tsaron haka zalika da mahukuntan bariki da na shari'a motocin jami'an kai agaji da na ceto. A wani ɓangaren kuma mu koma yankin dandawa inda mahukuntan gaya suka kai rangadi a kwamin ɗin karkarar Yelu domin wayar da kai da kuma baiwa mazamna garin ƙarfin gwiwa dangance da batun zaman lafiya da kyautatar zamantakewa. Bari mu saurari jawabin da shugaban gundumar Asimu a barshi yawa al'umar inda ya ce. nan garin adiga an samu wani dan sabani tsakanin wani makiyayi da wani manomi sai samari na gari suka tattaru suka ce za su tiya su haɗa ma makiyaya mai gari da lattizawan gari suka hana wannan izgili wannan abin kuma ya yi kyawo dan shi muka zo da sunan shugaban kasa. sunan gwamnati mu jinjina musu mu gode musu kuma mu dame musu gindi su ci gaba da irin wannan tsari yana da kyau kwarai lattizawa sun hana a izgili mun ji daɗin haka nan shi yasa samu ka zo nan mu waye mutane kanu zama lahiya yana daɗi in matsala ta samu a hanya ta shari'a a walwale ta ta ba ta a ce a da murtani ba bai da kyau wannan kuma alhamdulillahi taro yayi taro jama'a sun saurare mu kuma sun ɗauki alkawalin za a ci gaba da yi haka nan da muna son duka al'umma na kasar gaya su zamana lahiya da shine ci gaba kasa zaman lahiyar nan yanzu kuma mu je yankin abzin wata haduwa ta gama shugabannin kulawa da mali da mutanen da ke sa kulawar a ranar 6 ga watan Desamba a birnin Agades bisa tsarin furojen kulawar haɗin yanayin muhalli wato koromin arewacin Nijar agades wannan furojen ya kawo sabon kusanci a cikin tsarin kulawa da yanayin muhalli anise karim ya firanta da wato kwadanatan yankin afirka ta yamma ta tsakiya da kuma mauritaniya adamu buhari ga fasarar kalamun nasa shirin haɗaɗɗiyar kulawa da yanayin muhallai masu damshi na arewacin nijar ya kawo wata sabuwar dubara a cikin wannan tsari na kula da muhallan wannan dubara ta kumshi cewa kananan hukumomi al'ummomi na yanki da kuma gwamnati ta hanyar sassan yankuna na mista muhalli da na ma'aikatun jiha na waɗansu fannoni su aiki tare don girka wani tsari da ta ce don kula da muhalli tare kuma da girka wani tsarin samar da kuɗaɗe mai ɗorewa da tsibar damar tattara kuɗaɗe akai-akai don gudanar da ayyuka tare da al'ummomi da kuma ƙananan hukumomi saboda a kare muhallai masu damshi a arewacin Nijar. Muna a nan don yin raskunan ayyukan shekarar da suka gabata da kuma tsara ayyukan da za a gudanar a shekara ta 2023 musamman kuma a mai da hankali ga samar da dabarun taimakawa ga aiwatar da fasalin ci gaban tattalin arziki da na al'umma. Mahukuntan ƙasar Nijar sun shirya wata siyasar ƙasa bisa bakuncin habire shahararrun masana na cikin ƙasa domin rarraba wannan kundin ga sassan al'umma daban-daban ajiya sun kasance a garin tasawa domin yin wannan zaman taron raba kundin. Wakilinmu Iliya Mumuni ya aiko muna bayanin mashawarci a harabar ministan cikin gida na Fiyu Rabiu Mamun Ada dauke da fasara. Haɗuwar Tesawa na cikin tsarin yada kundin siyasar ƙasa kan bakuncin haure. Gwamnatin Nijar ta sanya hannu yau da shekaru biyu da suka wuce kan wani kundi na siyasar ƙasa bisa bakuncin haure da aka tsara shi bayan wani aiki da ya kwashe shekara uku kuma da ya kai ga kawo gyara bisa wata siyasa ta ƙasa ta fuskar bakuncin haure. Matsala ce ta duniya da ke shafar ƙasashenmu akai-akai musamman ma ƙasarmu daga kowane fanni. ya kasance bakuncin haure daga inda aka taso da bakuncin haure daga inda za a je ko bakuncin haure na wucewa dukan waɗannan al'amura na bakuncin haure suna shafar ƙasar studio kalangu tafiyar yanayin niger Ana noman lambuna a hilayen da ke cikin wasu angoyin Yame musamman a shiya ta biyar a nan Yame hilayen da Projen Troise ya baiwa matasa da ONG Tayar Solidali ke zartarwa. A sumana shina ya sha mu ya kai mu ganin wannan kungiyar nene gungu ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin ga rahoton da ya shirya mana. a filin gungun jama'a mai suna famaral na unguwar nene gungu a gunduma ta biyar ta da'irar yamai ga mace umaru rike da tiyo yana ban ruwa cikin lambunsa inda aka shuka zogale shu da dai sauran danyun kaya ga mace umaru ya bayyana cewa ya ci amfanin wannan aiki sosai da yake yi yau kusan shekaru biyu kenan alherin da muke samu ciki na da yawa sosai muna samun shu muna samun yar maka sauran noman da muke yi muna samun alheri wani lokaci muna kai kasuwa kuma muna saida a cikin fadama suna zuwa saye sosai karatu bukatun yara abincin gida tufafi kai har da zuwa likita komai idan ya zo ina kokarin magance shi ana samun alheri sosai wannan fili pamaral mai faɗin akalla eka biyu an mika shi ne ga gungun jama'a mai mambobi goma sha hudu matasa zalla wannan kuwa a cikin tsarin aiwatar da projen 3a e don inganta yanayin rayuwa da na tattalin arzikin al'umma da kuma samar da aikin yi ga matasan wannan waje hassan sunna masanin ayyukan gona a kungiya mai zaman kanta ter solidali ya yi bayani kan dalilin zaɓin noman ɗanyun kaya a wannan fili. Eh, Noman gandari ne kuma noma ne da ake bukata sosai kafin a noma sai an yi nazari na yiwuwar aikin waɗanne kayayyaki ne aka fi ci a gida sannan waɗanne kayayyaki ne al'umma suka fi so wannan ne ya kai mu ga zaɓin abubuwan da muke noma a wannan wuri. A nan ana baiwa shuka ruwa ne kai tsaye daga kogin isa ta hanyar amfani da hasken rana wani tsari da ke baiwa masu lambu damar yin aiki in shi a tahiru idi mai kula da wannan fanni. Wani tsari ne na amalan yanki da aka kafa domin kiyayewa da kuma kaucewa satar allunan sola alluna ana haɗa su ne kan amalanke da ake naɗewa da murice kuma aje da amalanken gida famfo mai ƙarfi ne da ke janyo ruwa sosai daga isa da ke ba da mita cuba hudu cikin awa shine masu garake suke amfani da shi domin ban ruwa tsari ba a buƙatar man fetur ko canza baƙin mai babu ƙara kenan suna iya su yi aikin hankali kwance famfo yana aiki da ƙarfin wuta dubu da ɗari biyu dangane da sauye-sauye yana iya yi kasa ko ya hau amma matsakaicin karfin da yake iya riƙewa shine dubu da magabatan projet 3a e na yabawa sosai da amfanin da ake samu a wannan fili kuma ana ɗaukar matakai don ganin an ci gaba da ayyuka a filin ko bayan projen da zai kawo ƙarshen sa a wannan shekara masu sauraro abun da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa daga nan yami har zuwa cikin ƙasa ni na ku dan badan nan arlit malam mamman ke muku sallama ga aminatu abubakar dauke da labaru da harshen zabarbanci ayi saurare lafiya.